This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu haron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan ragaman shirin a hantsin nan. Su masu shigowa da mai MoMA da Dapman kenan. Su suka yi yajin aiki. Yajin aikin da suka yi suka ci akwai kuɗin su na subsidy wanda ba biya su ba. Duk abin da ya sa ba mu taɓa saya mai in ba wajen NNPC ba sai kuma NIPCO wani lokaci ba akan farashin gwamnati naira 77 da shida. Yakubu Dimka Fulka shugaban fannin bincike na kungiyar dillalan man fetur na Najeriya kan matsalar da wato dalilan karancin mai da har yanzu Najeriya take fuskanta. Za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya sannan ku jirin sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi a mako. Daga bisani mu kawo muku filin ra'ayi daga bakin mai shi. Yanzu ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. 'yan takarar neman shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican su tara sun karkata hankulansu a kan batun tsaro da ayyukan ta'addanci yayin da suke yin muhawararsu ta biyar a daren jiya talata muhawarar wacce aka yi a birnin las vegas da ke jihar nevada ta gudana ne kasa da watanni biyu kafin a tunkari muhimmin taron da jam'iyyar za ta yi a iowa domin share fagen zaben fidda gwani da za ta tsayar a matsayin ɗan takararta. an fara muhawarar ce da donald trump wanda ke sahun gaba a karbuwa kan batun furucin da ya yi na cewa a haramta musulmi shiga amurka na dan wani lokaci trump wanda hamshakin dan kasuwa ne a fannin hadadar gidaje ya kare furucin nasa inda ya ce shi ba magana yake akan addini ba illa batun da ya shafi tsaro ya kuma kara da cewa ya fahimci cewa furucin nashi wato ya janyo babban muhawara wacce tuntuni ya kamata a fito fili a yi ta kan masu tsaurin ra'ayin islama ganin cewa akwai amurkawa da suka yi na'am da bukatar sai dai tsohon gwamnan jihar florida jeb bush wanda baya dasawa da trump ya cicciki matsayar ta trump wacce ya kwatanta a matsayin abin da ba zai taba yiwuwa ba a ɗaya ɓangaren kuma a yau laraba ake sa sake buɗe makarantun gwamnati a birnin los angeles da ke nan amurka ba an rufe su da aka yi a lokacin da aka samu wani saƙon imel da yi barazanar aukuwar kai hare-haren ta'addanci a kan makarantun magajin birnin eric garcetti ya ce jami'an hukumar bincike na fbi da 'yan sanda sun tabbatar da cewa barazanar ba ta da tushe wani dan majalisar dokokin kasar adam shef wadda ke wakiltar wani yankin birnin los angeles ya ce waɗanda suka aika da sakon na imel sun yi haka ne da nufin hada ɗalibai ɗaukan karatu a manyan biranen ƙasar, sakon da ya nuna cewa za a kai hare-hare a makarantun birnin da muggan makamai da kuma bama-bamai a jiya talata ma hukumomin birnin new york su ma sun tabbatar da samun wani sakon imel makamancin wannan sai dai hukumomin ba su yadda an rufe makarantu ba bayan da suka fahimci cewa ana so ne a firgita jama'a amma hukumomin los angeles sun ce sun ɗauki matakin rufe makarantun ne ganin abin da ya faru a garin san bernardino makonni biyu da suka gabata inda mutane goma sha hudu suka halaka labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Wani imadugun 'yan adawa a Jamhuriyar Tsakiyar Afirka ya ayyana cewa sun ɓalle da wani yankin arewacin kasar bayan da suka yi watsi da zaɓen raba gardama da aka yi da nufin daidaita kasar Mai magana da yawun ƙungiyar Nuruddin Adam wanda ke jagorantar mayakan Saleka ya ce sun saka wa sabon yankin suna Jamhuriyar Lagone wanda aka kafa a ranar 14 ga watan Disamba a garin Kaga Bandoro. hedkwatar wannan bangaren mayaka na saleka na garin na kaga bandura ne mai tazarar kilomita 250 daga arewacin bongi babban birnin jamhuriyar tsakiyar afirka kakakin kungiyar mai suna maulud musa ya kara da cewa ɓallewar da suka yi mataki ne na farko kafin su nemi yancin gashin kansu duk wannan da yana faruwa ne yayin da 'yan kasar suke dakon sakamakon zaɓen rabu gaddama da aka yi ranar lahadi kan kundin tsarin mulkin kasar sai dai an ƙara lokacin zaɓen har zuwa litinin a wasu yankunan kasar saboda hatsanin da aka samu wacce hukumar bada agajin gaggawa ta red cross ta ce ya kashe akalla mutane ashirin 'yan sandan faransa sun cafke wani mutum mai shekaru 29 a birnin paris yayin da ake ci gaba da kai samame a duk fadin kasar domin zakulo waɗanda sa kai harin da kungiyar isis ɗauki alhakin kaiwa a watan da ya gabata zuwa yanzu da yan sandan faransa sun kaddamar da samamai 2,700 tun bayan harin na paris da ya kashe mutane 130 lamarin da ya ba da damar aka yi wa mutane 360 daurin talala ofishin mai gabatar da kara birnin paris ya kuma ce yan sanda sun tsare wasu mutane biyu ciki har da mace a arewacin faransa bayan da aka zarge su da taimakawa wani mutum da ya kai hari a shagon sayar da kaya na kosha a watan janairu cafke mutanen da aka yi na zuwa ne kusan shekara guda bayan da aka kai harin a gidan mujallar charlie hebdo da kuma wadda aka a shagon koshen inda mutane sha bakwai suka mutu yanzu haka ana neman wani mutum mai shekaru 26 da haihuwa dan asalin faransan wanda 'yan sanda suka yi amannar ya taka rawa a harin na paris labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka na nan washington dc to madalla har yanzu najeriya tana fama da karancin man fetur a fadin kasar shugaban sashen bincike na kungiyar dillalan man fetur yakubu dimka fulka ya ga madina dauda cewa sun yi mamakin yadda gwamnatin tarayya ta biya masu shigo da mai biliyoyin kudade da a ganinsa ba gaskiya ba ne hakanan fulkan ya yi barazanar kungiyarsa za ta shiga yajin aiki domin neman a maido mata kudadenta da gwamnati ta rike na wasu watanni ba tare da an ba su abin da suka saya ba ga abin da yake cewa to hajiya abin da yake faruwa dama mu mun doka independent gwamnati za ta neme mu a cikin shawara akan matsalolin mai nan to ko da yake wani lokaci baya kamar sati biyu ko uku nnpc ta neme mu to gaskiyan magana su masu shigowa da mai moma da dapman kenan su suka yi yajin aiki yajin aikin da suka yi suka ci akwai su na subsidi wanda ba biya su ba tun zamanin tsofin shugaban kasa wanda biliyoyi naira to amma ni a sani na a matsayi na mai bincike na ipman to wannan kudin ko akwai su dai to ni a waje na dai babu su duk abin da ya sa ba mu taba saya mai in ba wajen nnpc ba sai kuma nipco wani lokaci ba a kan farashin gwamnati naira saba'in da bakwai da sule shida to amma mutanen nan sun zo suka cewa gwamnati sun kawo mai sun sayar a kan subsidi a biya su kudin su to mun doka gwamnati za ta neme mu hajiya mu tabbatar lalle mai nan an sayar mana haka to amma gwamnati ba ta neme mu ba ta ce za ta biya su kuɗi gashi sun an biya su kuɗi kamar yadda na zo miki ga jaridan na yau daga shafi 53 zuwa da tara suna yin kamfanonukan da aka biya su kuɗi to sauran kamfanonukan ma ni ban san da su ba amma da muna so gwamnati tun da yanzu an fitar da list din ta je lagos din ta bincika ko kalaba ko ina kamfanonukan nan akwai kuma sun kawo mai nan kuma suna da evidence da sun sayar da mai na farashin da gwamnati ya faɗa in kuma ba haka ba gwamnati ta neme mu mu mu ba da bayani akan account da yadda muka saya maya wajen su ba kan farashin da gwamnati ya faɗa ba to yanzu sun karba subsidy kuma sun sayar mana maya ba kan subsidy ba ga kuma har yanzu ba su kawo mai ba kenan kana nufin ba ku aka biya ba kenan a mu ba biya mu ba mu masu kawo mai ne daga depot zuwa gidajen mai mu dama shirin da muke yanzu mun dogo gwamnati zai dubi abun amma mun man shirya za mu je yajin aiki saboda ba biya mu hakkin mu ba na kawo mai kuma ba ba mu mai ba mun biya mai kusan wata uku ko hudu ana rike da kuɗin mu ita NNPC ta sani kuma su wasu private depot din sun sani mun biya mai ba ba mu mai ba ba ba mu kuɗin mu ba kuma ba biya mu kuɗin dogo ba saboda haka muna shirin zuwa yajin aiki a yanzu ma kuɗin dakon ku nawa kuke bin gwamnati to yanzu dai zai kai trillion ɗaya da wani abu idan aka je petroleum equalization aka bincika kuɗaɗen mu na dogon da muka yi ba biya mu ba kuma kuɗaɗen mu da muka biya mai ba ba mu ba ya kai tuka dubu goma muna da shi kama a lagos dubu biyar muna da shi kaman dubu uku a patakot akwai kuma a ware kaman dubu daya in an je kalaba kuma za a samu kaɗan. Za mu kawo muku maimaita shirin ciki da gaskiya kafin nan a shakata da wannan fefe. madalla kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc karfe biyu da minti goma sha biyu da dakika ga ibrahim alfahamai da maimacin shirin ciki da gaskiya musa dan kawo muna zaune haka a kamfani ya ce kaga da zaka da zaka higa wannan ungiyar wace kungiya eh, ta fashi da makami ya ce mai ni tsoro nike ji Helisa Hamu Bahir yana yi sa'idu na yi kabo na yi biyalin na yi to isu buji na yi to iliyama na yi ku kenan ku biyar Kalu kalisa shayi umar na yi kuma katu maji haji ma na yi to da ni da sa'idu da shafi'u da gato da shi mu biyar kenan to muka je muka tare eh, mota to da muka tare wata ɗago buka fara dan shaji to he wata mata zo shaji kamar yaya kuke yin abu da mota ta za a ce kwanta kwanta Eh, eh to tsakanin da Allah ni nan tsakanin da Allah rannan na fara zuwa nawa aka baka sun bani dubu biyu hmm. ban sa abin da suka samu ba su yaba kusa da ni ba da kai ba a baka bindiga ba yauwa ba a bani bindiga ba hmm. jama'a assalamu alaikum kamar yadda muka faɗa a shirinmu da ya gabata daga yau za mu fara yin wani abin da ba mu taɓa yi ba cikin wannan fili wannan filin zai tattauna da wasu mutanen da ake zargin cewar 'yan fashi da makami ne akwai wasu gungun 'yan fashi da makamin da suka addabi mutane akan hanyoyi tsakanin gwarzo malumfashi kankara da wannan karkara da aka damke su mun tattauna da su kan abin da ya sa suke ɗaukar bindigogi suke tara hanyoyi suna yi wa mutane fashi makasudi shine fatan cewa idan hukuma da kuma al'umma suka fahimci abin da ya sa matasa suke tara hanya suna yin fashi za su iya ɗaukan matakai na magance wannan abu wato yin rigakafinsa ga na farko a cikinsu. Malaya sunanka? Kabiru Shabibu. Shekar ka nawa? Shirin da biyar. Kana da aure? Eh. Ya'yan ka nawa? Ba ya'ya. Mata ka ɗaya? Eh, Mata ta ɗaya. Kana da iyaye suna raye? Suna raye. A wani garin kuke zaune? Kamfanin bawa. Kamfanin bawa ina ne kamfanin bawa ina yake? Lokan gamin manufashi. gashi an ce kun addabi mutane da suke zirga-zirga suna neman halaliya akan hanyar gwarzo zuwa da yi zuwa malin fashi din me yasa kuke hana mutane sakewa ni dai da neman kuɗi nake zuwa sannan da nake zuwa amma na shi baje fatis na kake zuwa neman kuɗi ina zauna a abuja da na shi ne fatis sai na dawo gida da na dawo gida haya baje haya baje haya purchase eh, eh, eh, da aka sai mu da na gama biyan shi dubu ɗari da saba'in dubu ɗaya nake badawa kusan wata shida na yi hmm. da na dawo da na huta a gida da na gama na huta a gida sai eh, sani kamfani ya dauke neman koma kaduna kuma waye sani kamfani ko sani kamfani sai mun koma kaduna shi waye sani kamfani shi na a ashaba ne a kaduna ni kuma ban santa ba dan uwan ku ne ko dan garin ku ne a dan garin mu ne haka shi ya riga ya dade ne da zuwa can din ni kuma abokin ka ne a a ya ma girme ne to da ya dauke ni ma koma can muna ta a ashaba muna ta a ashaba da aka hana goyin a kaduna sai na dawo da na dawo sai na sai da ma mashin ne da na sai da mashin ne nan ma na koma dai abuja ta wannan ya bani in na samu dubu ɗaya da ɗari biyar eh, mu raba biyu nan ma dai na dawo da na dawo ya musa eh, musa ɗan kawo ya ce muna zaune haka a kamfani ya ce kaga da za ka da za ka ga wannan ungiyar wacce kungiya eh, ta fashi da makami sai ce mai ni tsoro nike ji ya ce amma duk wa'annan da muke tare da su eh, ba a kashe su ba sai kai to nan dai ya takura mu da ya takura kai da ka gaya ma tsoron wa kake ji ni tsoron eh, ko kashe ni nake ji kuma mutum ba ka san yadda ya nemi kuɗin ci ka je ka tare ka an ci mai kuɗi kuma ba ma ke cikin ma wani zai iya dukan wani tunda ni ba ne ban san yadda ake ba a lokacin to da ya mu haka heli sahamu eh, heli sahamu bahir yana yi mhm. sa'idu yana yi kabo na yi biyale na yi to isu buji na yi to iliya ma na yi ku kuna kenan ku biyar kalisa shayu ma na yi kuma katu maji haji ma na yi mm. to ya ce to duk wa'annan ba a kashe su ba ni da zan higa yanzu to ni ce ba tsatsari ba ne abu. da zuwa sau ɗaya ma sai a kashe mutum mm. kuma ba ka san yanayin kuma ba ka san yanayin da mutum ya samu kuɗin shi mm. to ya ce dan Allah da in daure gobe in zo mu fita to ya yi rinjaye ni da ya rinjaye ni da na hutu eh na idda shi kan wani dutse yaushe ne kuke fita kaman wannan lokaci kuke fita karfe nawa kaman karfe takwas na dare eh. an yi sallar isha'i eh kaman karfe takwas wannan kuma ba ku amma masalla ai ko a muna yin sallah ranar da muka fita da muka je ina ga boka da ledda shi garin zafi hmm. ina rike da ita me a cikinta eh ma bindigune ne ba su umar ka bindigune cikin ledas to na tambaye shi nan menene ya ce to ni sabon zuwa ma yau ai ba ya gamun ba he muka ta yi muna zuwa he suka zaro su suka zaro su ya ba kato tashi to he ya ba eh, shahiru na tsattawa da ya ba shahiru na tsattawa shi ma ya rike to da ya rike eh, eh, to guda ɗaya nan ba wanda ya ba ita ranar ba wannan ranar hmm. ranar ba wannan kuma ba wannan ma a ranar hmm. to da ya rike ba iliya ba shi da ranar to da ni da sa'idu da shafi'u da gato da shi mu biyar kenan to yi muka je muka tare eh, mota daidai ina kuka tsaya wanda citin kuka daidai tsakanin gangara da kamfani hmm. tsakanin gangara da kamfani wani dan daji na nan garami to duk waɗannan garuruwan da ka lissafa a wannan yankin suke gangara da kamfani hmm. gaba da ƙaramin hukumar manufashi ce kuka da ya tare titin manufashi to da muka tare wata ɗaggo buka fara dan shaji to he wata mata zo akwai mutane eh, eh, eh akwai mutane amma ni lokacin ban sani sun samu kuɗi ba su sani ba shaji kamar yaya kuke yin abu eh da mota ta da za a ce kwanta kwanta hmm. to nan ma he mota ta biyo daga Kano ta dauko kaya a tamfofi hmm. eh, ba ranar wannan ba to da muka tare gub din nan muka shaji wata mata zo muka shaji to muna kan shaji he aka zo aka watsa mu sai muka tsere ranar da muka tare mota an tamfofi kuma har da wannan wacce ranar da kuka tare wannan gwab din da wata motar da ka faɗa eh. motoci guda biyu kenan eh. Na kuka samu eh to tsakanin da Allah ni rannan tsakanin da Allah rannan na fara zuwa nawa aka baka sun bani dubu biyu tsakanin da Allah mm. ban sa abin da suka samu ba su raba ma tsakanin um, um, ba su raba abun nan din ba mm. ba su raba kusa da ni ba tunda kai ba a baka bindiga ba yauwa ba a bani bindiga ba mm. to nan ma muka sake fitowa har da wannan shiwa eh, eh. shi iliya da yasin eh, rana an fito da iliya eh wannan hmm. rana an baka bindiga a ba ba ne ba to me ya faru da kuka fito eh da muka fito rana ga ci an fito da iliya da wa eh da musa mu shida kenan mu shida eh hmm. to me ya faru rana eh to ranar nan ma muka haɗu muka je to da muka je mun tare wata bata tsaya ba sai ga mota ta ɗauko a tamfofi daga kano da ta ɗauko eh, eh, ana tumfafi daga kano to musa na riƙe da bindiga shi ƙato na riƙe da bindiga to su kuma wa'annan dama sanduna muke riƙe su da iliya da wannan shafi'u ma yana riƙe da bindiga mai tashi ɗaya mm-hmm. mun sanduna muka riƙe to tana tsayawa sai muka ibi kayanta kayan kuka ɗiba a tamfofin? eh a tamfofin muka ɗiba da muka ɗiba a tamfofin nan ma sai eh, muka ga mota to sha muke ta ɗan sanda shi sai ma muka tsere da muka tsere wasu suna cewa a dawo su ce a ah, tun da mun ibi kanin nan mu tsere. to ya kuka a ina kuka zuba a tamfofin da kuka ɗi eh shi musa ya ibi nashi. guda nawa. eh shi leda guda biyu ce ban san na nawa ba ne. Mm. ni ya bani turmi bakwai shi ma wannan ya bashi turmi bakwai mm. shi kuma wannan bai ansa ba shi kuma kaso eh, shi ma ya ɗauki leda biyu. da ya ɗauki leda biyu shi kuma shafi'u shi ma ya ce eh, bai zai ɗauka ba. rana ba a samu kuɗi ba kenan sai a tamfofi. Eh, ba a samu kuɗi ba a tamfofi. to wai eh, ya aka yi tun da gashi kuna takaddama da kai da mudashirin kowa bashiru a cikinku ina so in ji tartibi wane ne ya harbi tsan sanda a cikinku. to bashin wannan kuma sai muka sake shiryowa da muka shiryo muka haɗu mun je mun kama shaji ya gamu da ni da gato da bashiri da sa'idu da shafi'u na tsattawa shi ne 'yan sanda suka zo eh 'yan sanda suka zo sai muka watsi to sai muka ji harbi da muka ji harbi to da muka zaɓe muka ce waye harba to shi lokaci wannan yana rike da eh, yana rike da bindiga eh. amma muka kama cewa kai aka karbi mota baka zan ko suwaye ba ya ce to ai tsautsayi ne tsautsayi ne wai yanzu ina kuke samu waɗannan bindigogin na kuka same su kuke zuwa kuke tare mutane kayan da Allah kayan da Allah ne ban san gurin da ake samu su ba tunda ban taɓa riƙewa ma shi Musa shi ya san gurin da yake samu su da shi da ƙato baka taɓa tambaye sa ba ina yake samu wallahi ban taɓa tambaye su ba wallahi kuma ko kuma ko wancan bindigan da na ce maku tashi bakwai gareta shi Musa shi ne ke samu gida kuma shi ma wallahi ban tambaye ba kun taba kashe wasu a'a hmm? wallahi ban taba kashe wani ba kuma ko duka ma haka ban taba ban mangari mutum a doka ka san hukuncin wannan yake mai fashi da baka bi? wallahi ban sani ba kashe shi ake yi ba to mu dai muna neman afuwa muna neman afuwa da aka haka din ma da aka harbi umma da aka harbi wannan daga baya muka je to ni kuma he na je na ce tsakanin Allah ne zan tuba zan tuba da wannan aiki ka ga yawa eh, na ga yan banga suka zo suna ta kama mutane nace to ni zan tuba gwanduma irin da kowa ya san na rinde ma na ban wannan aikin kada a kama zargina to yin naje shi babana ma shi ya bada dubu goma na rinde tuban ma sai an biya kuɗi? eh tuban ma sai an biya kuɗi a gaban wa ake tuban? a eh, gaban yan banga da mutanen gari To a shiri na gaba za mu ji ta bakin wani daga cikin waɗannan mutane da ake zargin cewa 'yan fashi ne waɗanda aka kama su a kankara ta jihar Katsina. Haran gama tsakanin sojojin Najeriya da 'yan shiya Zaria yana daga cikin sharhin da jaridu wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi a mako ga Mustapha Nasiru Batsari. da babban labarin jaridar daily trust za mu fara sharhin jaridun arewacin najeriya na wannan mako jaridar dai ta ambato rundunar sojin najeriya na tabbatar da cewa sun kama shugaban kungiyar mabiya ɗari ƙarshi a najeriya shak ibrahim azazzaki tare da matarsa to amma a ɗage gefen jaridar ta ambato majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a najeriya ne tana kira ga gwamnatin najeriya da ta tabbatar da an gudanar da bincike a kan kisan musulmi mabiya ƙarshe shi'ar da aka yi a birnin zaria to ita ma dai jaridar blueprint da batun tashin hankalin na zaria ne ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta inda ta ambatu mabiya ƙarshe shi'ar suna kira ga mai martaba sarkin kano alhaji muhammadu sanusi na biyu da ya yi wa Allah ya sanya baki a kan abin da yake faruwa a tsakanin sojojin Najeriya da kuma Sheikh Ibrahim Alzazzakin da a yanzu yake hannun sojojin bayan da suka mamaye gidansa. To sai dai a can gefe guda kuma jaridar ta Blueprint ta bugu wani labarin da ke cewa gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya amince da naɗin Alhaji Shehu Cindu ya Musa a matsayin sabon sarkin kefi da ke cikin jihar Nasarawa. Jaridar Daily Stream ta bugu labarin yadda rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi ƙarin girma ga wani ɗan sanda Ibrahim Adamu mai mukamin kofur wanda aka sare ma hannu a wata fafatawa da aka yi da ɓarayin shanu a dajin Falgore da ke cikin jihar Kano. A can gefe guda kuma jaridar ta Daily Stream ta ambato ministan cikin gida na Najeriya General Abdulrahman Dambazau yana ba da tabbacin cewa nan ba da jimawa ba gwamnatin Najeriya za ta tura jami'an tsaron farin kaya na civil defense guda dubu biyar a yankin arewa maso gabashin Najeriya da ke fama da tashin hankalin Boko Haram. Ba mu da wani shiri na tsige gwamnan jihar Adamawa Muhammadu Umaru Jibrilla, in ji Majalisar Dokokin Jihar Adamawa, wannan na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Leadership. A ƙarshe dai da jaridar ta leadership ɗin ne za mu kammala sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako da wani labarin ta da ke nuna yadda aka kashe mutane goma sha biyu tare da jikkata wasu da dama a wani mummunan harin da aka kai a jihar Filato. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. gaida Mustapha karfe biyu da minti ashirin da biyar da rabi na dare sashin Hausa na murya Amurka ki magana ga filin ra'ayi daga bakin mai shi. shi shine game da eh, kungiyar matasa da kuke sawa a gidan rediyon ku. To kuna cewa aure yana yawan rabuwa da sauransu, especially ga musulmi wadda suke arewacin Najeriya. To idan musuluncin da gaske ne matan su koyi da abin da hadiza matan annabi take yi maza su koyi da abin da annabi yake su koyi da shi to a nan 'yan duniya ma kenan na wani kuma da amurka mai magana injiniya mahmud da kamar gaba na ne ke local government ke state nigeria ina kira ga shugaban kasa wannan sojoji da wannan sun kai ta'arranci don allah a matsayinsa na tsohon soja ya san dokokin sojoji daban-daban suna so a kama su har shugaban ne a hukunta su don sun keta ka'ida wanga aiki na na 'yan sanda don haka ga ba daidai na ba soja ko ana yaki sai an bashi kuma sau da yawa ana yaki sun ba ba da kuma ba a ganin soja ya ana kashe suwa amma yanzu ɗaya don an tare hanya mutanen gana bayan allah na abubuwan al'adunsu aka ka ɗaya gurwa na suka musu wuta. Kwanta Kwantagoro ta jihar Najeriya. inkiya ta kalma karamar hukumar mulki ta illela a cikin jihar sokoto Ra'ayi shi shine zuwa ga musulman najeriya da kiristoci na najeriya a ci gaba da addu'a bisa ga wannan matsaloli daga kunno kai a najeriya na tashin hankali bisa ga halin da ake ciki ana fama da boko haram yafar ta zo ta kunno kai ana nan sai ga matsala ta faɗo kuma ta sashen 'yan shi'a da hukuma muna fatan allah ubangiji ya kawo mana sauƙin wannan matsalolin da ka kunno muna kai a najeriya ya ba mu zama lafiya a najeriya naku aminu mai kase unguwar galadima gora ta jihar nejin najeriya inkiya ta kalma karamin hukumar mulki ta illila a cikin jihar sokoto to madalla ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice To 'yan takarar neman shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican su tara sun karkata hankalinsu a kan batun tsaro da ayyukan ta'addanci yayin da suke yin muhawarar ta biyar a daren jiya talata. Muhawarar wacce aka yi a birnin Las Vegas da ke jihar Nevada ta gudana ne kasa da watanni biyu kafin a tunkari muhimmin taron da jam'iyyar za ta yi a Iowa domin share fagen zaben fidda gwanin da za ta tsayar a matsayin ɗan takararta. a ɗaya bangaren kuma a yau laraba aka sake buɗe makarantun gwamnati a birnin los angeles da ke nan amurka bayan rufe su da aka yi a lokacin da aka samu wani sakon imel wanda ya barazana a kura kai hare-haren ta'addanci a kan makarantu magajin garin eric garcetti ya ce jami'an hukumar bincike na fbi da 'yan sanda sun tabbatar da cewa barazanar ba ta da tushe to madalla da ladaka Allah kawo karshen shirin a hantsin sai kuma can da la'asa za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin himma ba ta rago na ladan Ibrahim a yawa kamun na mara duka abokan aiki musamman Mahmud Lalo da ya taya gabatar da shirin da Cuba Hero da ne da kula ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Malam Charles House da ya riga masa a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.